يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ba haka ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani domin fahimtar abin da suka kunsa a wannan wata mai daraja da kima na ramadan Allah cikin ikonsa muna nan a cikin suratul a'raf inda a cikin wannan aya karatunmu da ya gabata muka tsaya a aya ta 138 yau kuma eh, ta 137 za mu tashi kan ta 138 mu tafi da karatu insha Allah ta'ala har zuwa aya ta 142 kamar da muka saba kafin yin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun su daga bakin dan uwa malam Muhammad al-Khamis malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim wajawazna bi bani إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممنا بعشر فتم ميقات ربه فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين masha Allah tabarakallah Allah subhanahu wata'ala yake cewa wajawazna bi bani isra'il al-bahra fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون Allah subhanahu wa ta'ala a ma'anar wannan aya a takaice ke cewa wajawazna bibani isra'ilal bahra kuma muka ƙetarar da wato ainihin banu isra'ila kogi ko na bi bani isra'ila al-bahra muka wato ainihin datsa gogi da banu isra'il kogin wato ainihin maliya muka tseratar da su da wato tsallake wannan ruwa zuwa ga gabarsa fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum sai suka gitta suka wuce ta wajen wasu jama'a ya akufuna ala asnamin lahum da suka kafu suka tabbata akan bautar wasu gumaka nasu saboda haka bayan ƙetare wasu ruwa da kasancewarsu a gabarsa sun wuce ta wajen wasu jama'a da su kuma suke tabbace akan bautar gumaka ganin waɗannan ƙwalo ya musa ja'allana ilahan sai banu isra'il suka ce da annabi musa kai musa mu ba ka sama mana wani gunki da za mu riƙe shi a matsayin allah abin bauta gare mu kamalahum aliha kamar yadda waɗannan mutanen suke da gumakan da suke bautawa ƙala innakum qaumun tajhalun annabi musa ya ce lallai ku mutane ne da kuke da wauta qala innakum qaumun tajhalun yace lallai ku jama'a ce da kuka jahilci girman Allah da abin da ya kamace shi kun jahilci cewar bauta bata halatta ga kowa ba sai ga Allah kadai ubangiji ɗaya ɗaya wanda yake marin jayi ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa Allah subhanahu wata'ala yana labarta mana cewa bayan ya halakar da fir'auna da rundunarsa a cikin kogi batun kira da Allah ya aiko annabi Musa da shi zuwa ga fir'auna da 'yan masarautarsa ya zo ƙarshe an gama da maganar kiran fir'auna domin an kira an kira bai ji kira ba Allah ya halaka shi an gama da batun kiran 'yan masarautarsa an kira an kira ba su amsa kira ba Allah ya halaka su to bayan gamawa da wannan matsala ta fir'auna da 'yan masarautarsa sai kuma allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa yanzu annabi musa da shi da ɗan uwansa annabi harun sun koma fuskantar matsaloli tare da banu isra'ila waɗanda aka ƙetarar da su kogi waɗanda aka kubutar da su daga zaluncin fir'auna da waɗanda suke tare da shi cewar bayan sun ƙetare wannan kogi sun kuma wato kasance a gefe gefe na wannan kogi a gabasta suna kubutattu Allah ya tseratar da su sai suka wuce wasu jama'a suka tarar da waɗannan jama'ar suna niki bautar wani Allah suna da gumaka da suka sa a gaba suke bautawa da ganin wannan jama'a ko da ganin waɗannan mutane da suke bautar wani Allah subhanahu wata'ala su sai abin ya ba su sha'awa sai suka nemi annabin Musa da ya shar'anta musu riƙar gumaka ya shar'anta musu samun gumaka da su ma za su riƙe a matsayin abin bauta kamar yadda waɗancan mutane suka riƙe gumaka suke bautawa a matsayin Allah nan take annabi musa bai yi wata wata ba sai ya musa musu abin da suka nema qala innakum qaumun jihar. ce lalle haƙiƙa ku mutane ne da kuka jahilai kun wato jahilci matsayin Allah subhanahu wata'ala kun jahilci munin bautar wani Allah saboda haka jahilci ne ya bayu kuka yi wannan tunani wanda yake mummunan tunani wanda yake mara kyau inda kun san girman Allah da ba ku yi wannan tunani ba da kun san munin bautar wannan Allah da ba ku zo da wannan tunani ba sai abin da wannan aya take koyar da malamai suke cewa wannan aya na sanar da mu jahilcin da ke tare da banu isra'il game da Allah su wata ala da haƙoƙinsa duk da sun fifici fir'auna da 'yan masarautarsa da waɗanda suke mara masa baya akan ɓarnar da suka yi su da suka yadda sun ba da gaskiya da Allah kama da irin waɗanda suka yi wa fir'auna tsafi a karan farko daga baya suka ga cewar imani da Allah ya kamace su ire-irensu waɗanda suke wato alin sababbin musulunta tare da annabi Musa duk da sun karɓi cewar bautar Allah subhanahu wata'ala ita ce ta kamata har ma mun ji cewar su wato alin matsafa da suka watsar da magana tsafi a nan take a gurin suka yi sujada ga Allah subhanahu wata'ala fa ulqiya saharatu sajidin to kaga waɗanda suke sun karɓi addini sun fi inganci da nagarta akan wanda kwata-kwata ba su amsa kira ba to amma kuma su kuma da suka amsa kiran akwai jahilci tare da su na kyakkyawar masaniyar addinin da kuma wato ƙarancin saninsa ba su da masaniya mai faɗi ba su da kuma wato ainihin daɗewa a cikin wannan turba ta addini sau da haka wannan jahilci nasu game da girman Allah da haƙoƙinsa shi ne ya bayu suka ce da annabi Musa ya sama musu ababen bauta ba Allah ba dan su rika bauta musu sannan wannan aya na sanar da mu cewa wanda yake da jahilci ko sabon musulunta a addini ne masa hanzari game da abubuwan da ka iya fitowa daga bakinsa da ka iya nuna wato ridda ko fita daga musulunci ba za a yi gaggawa kafarta shi ba saɓanin wanda ya daɗe ya sami ido a cikin addinin musulunci domin ce da suka yi da annan musa annan musa sama mana wani abin bautar da za mu riƙa bautawa kamar yadda waɗanda suke da goma ma mu riƙe shi abin bauta ayar da ce fasa bautar allah ne da kuma kama bautar wani ko haɗa bautar allah ne tare da bautar wani an fahimta ko to amma nan musa sai ce lalle ku mutane da har yanzu kun jahilci ba a haɗa bautar allah da ta wani har yanzu kun jahilci sanin haƙoƙin allah bai ce lalle ku kafirai ba ne yanzu ma ku sake wato kalmar musulunci ku sake cewa kun dawo musulunci an fahimta ko saboda cewar suna da ƙishirwar masaniya ta addinin ba samu wato tabbatuwa a cikinsa ba mamaki irin abubuwan da suke kai na da na kafin musulunta da suke tare da su a ji suna bayyana daga gare su su da ka sai an musu hanzari da uzuri to haka wanda yake sabon musulunta ake tarerayarsa ake kuma bin su a hankali har ya riga yi karfi a cikin addini waɗannan abubuwa su zama wato an kakkaɓe masa su sannan tafiya ce kyau sannan bayan haka malamai suke cewa wannan aya na sanar da mu haramcin kamanceceniya da maguzawa domin da suka nemi isama musu abin bautar da maguzawa suke bautawa ba Allah ba sai ce innakum qaumun tajhalu sai nuna musu wannan kamanceceniyar da suke so su yi da waɗannan arna ba abin da ya kamace su bane aikin jahiliya ne aikin wato maguzanci ne maguzanci bai kamace su ba sannan baya haka malamai suke cewa wannan aya na sanar da mu cewa duk sanda aka ga wani abin ki ya faru to a sanda abin ya faru a yi gaggawar musashi ta salo wanda ya dace da wanda i abin da ina ba daidai din ba annabi musa ya musa musu abin da suka nema ta salon cewar ba wani abu ya jawo da kuka yi wannan abu face jahilci har yanzu kun kasa fahimtar abin da ya kamace ku ku fahimce shi shi ya jawo kuka wannan magana saboda haka to da bai bi musu ta irin wannan yake ba ce kai ai duk kafirai ne kuma su to shikenan can ya kakkashe mu ya zama biyo ka ka zo kana kafirta ko da sai a bi babu sai ce innakum qaumun tajhal matsala ku har yanzu jahilci na damu akwai wauta ta irin abin da kuka saba yi da bata bakku ba an fahimta to kuma irin wannan dan ka ga mutum shi ma ya san yana da abubuwan da yake da su ba maganar ice ka gaya man magana ba ne abin da i abu ne a fili shi ma ya san abin da i to wannan ko a lokacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan sahabbai suka yi wani abu da ya saba korwa addini yakan ce da mutum innaka mur'un fi ka jahiliya lalle kai mutum ne da har yanzu akwai shauran al'amura na maguzanci a tare da wannan abin da kai ai maguzanci suraka to ana iya samun irin wannan cikin ɗaiɗaikun musulmai katar da mutum yana wani abu wanda asali ba korwa addini ba ce to sai a bi ta salon da ya dace sai a gyara masa Allah ya samu dace bayan haka sai Allah ya ce inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun annabi musa bai tsaya iya cewa innakum qaumun tajhalun ba bayan su akan kansu ya faɗi abin da ya jawo suka yi wannan magana sai kuma ya koma kan abin da suka yi magana saboda shi wannan abin bautar da suka gani suka yi sha'awa suka nemi su ma a sama musu irinsa sai annabi musa ce inna ha'ula'i haƙiƙa waɗannan da kuka ga suna bautar wani allah suna bauta wa gumaka mutabbarun mahun fi abin duk da suke kai na bautar wani Allah mai halaka ne mai rushewa ne mai lalacewa ne ya balbalce domin Allah subhanahu wata'ala bai barin barna ta dore zai kawo ƙarshenta wa batilun makanu ya'malun kuma abin da suka kasance suna aikatawa mai gushewa ne barna ce wa batilun ma kanu ya'malun kuma abin da suke aikatawa barna ce ita kuma barna karshen ta lalacewa da gushewa ba ta dorewa to sai abin wannan aya take koyar malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu wato barnar da ke cikin addinin da ba na Allah to duk wani addini da ba na Allah ba barna ce bata ce saboda haka da aka ce inna ha'ula'i mutabbarun ma hum duk wanda yake kan bautar wani Allah halakakke ne sannan kuma duk wani abin da aka rika a matsayin addini ba addinin Allah ba bata ce an fahimta wannan aya tana gaya mana ji sai ce masa inna ha'ula'i mutabbarun ma hum wa batilun ma kanu ya'malu idan har waɗannan an ce su abin da suke yi mai halaka ne mai rugujewa ne abin da suke ba abin da zai ɗore ba ne abu ne na ɓarna to ashe su ma suna kan ɓarna su maɓarnata ne kuma aikin ɓarna suke to wannan aya tana tabbatar mana da haka bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين sannan Musa ci gaba da cewa qala a ghayra Allah abghikum ilahan wa huwa faddalakum alal alamin ma'anar wannan aya a takaice annabi Musa ya ce da jama'arsa banu Isra'il a ghayra Allah abghikum ilahan yanzu wani Allah zan nema muku a matsayin abin bautawa da za ku riƙa bauta masa koma bayan Allah wanda bai kayya Allah bai cancanci bauta ba yace alhali wa huwa faddalakum alal alamin shi Allah shine wanda ya halice ku ya kuma fifita ku akan sauran talikan da kuke zamani da su yaya wanda ya halice ku wanda ya fifita ku akan wasunku amma ku ɗauki bauta ku yi wa waninsa ku bar bauta masa yaushe za a ce in yi wannan ina ni ina samo muku abin da za ku bauta ba Allah ba bayan Allah subhanahu wata'ala ya halakar da makiyinku ya keɓe ku da ayoyin da bai wasu ba ya yawaita annabawa a cikinku amma duk wannan kusa kafa ku shure ku ce a nema muku wani abin bautar ba Allah ba a ta yaya ma zai yi wa ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da annabi Musa ya ce da su a ghairallahi abghikum ilaha abin nufi wannan abin da kuka nema na in sama muku wani abin bauta ba Allah ba abin da ba zai yi ba ne har abada a gairar Allahi a ila shin yanzu wani Allah zan nema muku a matsayin abin bauta kun nema abin da ba zai yi ba wannan ba za ta faruwa ba har abada ta yaya ma zan nema muku wani Allah da za ku riƙe shi abin bauta wa huwa faddalakum alal alamin alhali Allah subhanahu wata'ala Shi ne ya fifita ku da halakar da makiyinku ya fifita ku da tsamar da ku daga kamawar makiyinku da ya tunkaro ku kun nufo kogi ko ku shiga kogi ku halaka ko ku shiga kogi ya kama ku ita murmusa. Allah ya halakar da shi makiyin naku falala ta farko ku ya kubutar da ku daga kama wasu ko kuma nutsewa cikin kogi falala ta biyu ya kuma wato ainihin gadon muku da wannan guri da kuke rayuwa yanzu a ciki da da ba ku da wannan damar a cikin wato ainihin kwanciyar hankali ba mai kisan ƴaƴanku ba mai kisan ku ba mai bautar da ku ya fitar da ku daga wulakanci ya kawo ku zuwa ga ɗaukaka da daraja to kuma ta yaya a ce za ku fuskanci ubangiji subhanahu wata'ala da barin bautarsa zuwa bautar wani ta ya za a ce kuma ku fuskanci wannan ni'imomi da Allah ya muku a matsayin shine godiyar da za ku yi wa Allah ku bauta wa waninsa wannan abu bai yi ba ba haka ake godiya ga Allah ba godiya ga Allah shine idan ya fitar da kai daga matsayi iwato anin tserar da kai daga halaka to ka tunkari abin da yake so a yi ka yi ka bar abin da baya so shine ka gode masa kaya ba da abin da ya maka amma wannan salon da kwadako ba haka ake godiya ba sau da haka annan musa suna musu munin abin da wato ainihin suka yi ta salo-salo salon farko jahilci ne ya kai ku salo na biyu abin da kuka gani kuka yi sha'awa halaka ce masu yin sama halakakku ne salo na uku batun abauta wani ba allah ba ba abin da zai yi ba ne ga wanda ya zaɓa ya aiko shi manzo kuma ya kira zuwa ga abauta waninsa wannan kwata-kwata ba zai ni ta ɓangare na kunne ma abin da ba zai yi ba ta ɓangaren wanda kuke sha'awa halaka kuke sha'awa kanku ta ɓangaren kanku kuma jahilci har yanzu yana damu kaga ya fi salo salo salo salo don na musu munin abin da suka to irin wannan yakan sa idan mutum ya gamsu da abu ya kama shi ya rike shi to barinsa baya yi saboda ya san illar abubuwan da ba wannan da yake rike da shi ba ya san munin ya saki wannan abin da yake rike da shi to in ka wayar wa da mutum kai ya fahimci abin da yake daidai to shi ne ka kubutar da shi amma in ba irin wannan salon aka yi ba to a kwana tashi wata ran da an zo guguwa yar karama sai ta tafi da shi da ya ga wani abin sha'awa sai ya jefar da abin da yake na daidai kama ibiya wa sha'awa saboda haka wannan shi ne salon da annabi musa ya bi wajen wato tsirtar da al'ummarsa sai abinda wannan aya take koyar malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu salon da annabi musa ya bi na wato musa abinda banu isra'il suka nema a gare shi musawa wacce take matsananciya da nuna musu cewar abinda ba zai taba yiwuwa ba ne bai kamace su masu nemi a sama musu wani abin bauta da ba Allah ba sannan a wannan salo da i ya wato ainihin tozarta abin da suka yi cewar ba abin da ya dace ba ne abu ne wanda yake mai muni mara kyan gaske ga munin abin da suka yi sha'awa ga jahilci ga kuma shi da suka danganta ya neman musu abin bautar da ba Allah ba shi ma abin munin su ya isa saboda haka ya bi wani salo nuna musu kazantar abin da suka yi sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu Allah subhanahu ta'ala ya fifita banu Isra'il akan dukkan wato bayan da suka yi zamani da su in banda wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama da ita ce kadai ta fifici banu Isra'il da Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna munkari wa tu'minuna billah saboda haka sauran al'ummu banu Isra'il suna sama da su amma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta kere su daraja bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce wa in anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء Allah subhanahu wata'ala ya ce gaba da cewa an jaina ku min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuqattiluna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wafi fi dhalikum bala'un min rabbikum azim ma'anar wannan aya a takaice Allah ya ce wa id an ku kuma ku tuna ku banu isra'il cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya muku ya kubutar da ku daga wato ainihin fir'auna da jama'ar da suke tare da shi masu kisan ku da azabtar da ku da bautar da ku da wulaƙantar da ku wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce wanda yi wannan ni'imar bai kamata ya masa batulci ba batun a bashi a kama bautar wani bai taso ba Allah cikin kulawarsa da ni'imarsa ya muku wannan baiwa Allah ya ci gaba da cewa su dinnan da aka kubutar da ku daga su ya sumu lakum su al'azab suna ɗanɗana muku mummunar azaba wanda za a kama ɗanka kana ji kana gani jariri a yanka a kashe a kama yakka mace a sa ta aiki da bai kamata a ce an sa ta ba in kama ta a lalata da ita a lalata da ita wannan abu ne da zai sa maka wato anin damuwa in akwai abin da ya fi hawan jini ma za ka yi za ka yi na jini za ka yi hawan ruwa da hawan kwakwalwa duka gaba ɗaya an fahimta ko saboda abin wanda zai sa zuma da tashin hankali amma duk Allah subhanahu Ta'ala ya kubutar da ku ya tsirar da ku na aku daga cikin abin da suke na ɗanɗana muku mummunar azaba suna kashe ƴaƴayenku maza wa nisa aku suna barin kuma ƴaƴayenku mata a raye amma fa a wulaƙance. wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin dukkan waɗancan abubuwa da aka yi muku da ni'imar kubutar da ku daga wanda yake cutar da ku da kuma wato anin ceto ku daga abin da aka yi muku na ba daɗi da irin abin da Allah ya jarrabe ku na ganin ba daɗin da kubutarwar abu ne mai daɗi da zai maka farin ciki da ita azaba da kuka fuskanta abu ne mai sosare da bakin ciki da kuma sa damuwa a kowanne daga ciki akwai jarraba mai girma da ubangiji ya muku subhanahu wata'ala a jarrabe ka da wanda zai rika gallaza maka ka yi jure ka yi haƙuri har mafita ta zo jarraba ce kana cikin takura a kawo ma ɗauki a fit da kai daga cikin ɗauki wato matsalar da kake ciki jarraba ce mai girman gaske saboda haka waɗannan kowanne daga ciki Allah wata ala ya muku jarraba mai girma a ci yanzu magana ce ta yaga kuma ya zaku za ku bi shi ko za ku koma ruwa Zaku yaba ko ko za ku butulce to bayan wannan ma'ana wacce take a takaice ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah yake cewa yuqattiluna abna'akum wa nisa nisa'akum jimloli ne guda biyu a haɗe wanda suke bayani akan jumla da ta gabace su in an ce abu na'aku suna kisan ƴaƴayenku maza wa nisa nisa'aku suna barin ƴaƴayenku mata a raye to waɗannan gabaɗayensu ƙarin bayani suke yi a kan faɗin Allah ya su su al'azabi suna ɗandana muku mummunar azab yaya take me bayaninta yuqattiluna abna'akum wa yastahiyuna nisa'aku to shi ne sai malamai suke cewa wannan jimla tun daga yuqattiluna abna'akum har zuwa wa yastahiyuna nisa'aku fassara take yi a kan wato jimlar. yasumu lakum kumsu al'azab ƙarin bayani take ko kamar ana cewa kai ajiye ma yasumu lakum kumsu al'azab bar ma fito maka da yadda abin yake yuqattiluna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum malamai suka ce in waccan ka ɗauka a gurin wannan za ta bada abu guda in wannan ka ɗauka a gurin waccan za ta bada abu guda wannan ta salo a dunkule wannan ta salo a fayyace a bayyane filla filla to shine sai wasu malamai suke cewa abu ne da za a gane ƙarara a fili cewar lallai kisan ɗan mutum azabtarwa ce ka sha wuya a cikin yaro a ta faman amai a ta tashin zuciya a tashi da ƙyar a kwanta da ƙyar bacci ya ƙi daɗi numfashi kamar ya ɗauke an matsuwa to kayan ciki har matan nan ta haifi a ɗauki wannan ɗan kana so tana so kuna jin daɗin cewar wannan abin ba a siyowa a kasuwa wanda ya baku in ba shi ba mai iya ba mutum wani wanda ba shi ya bayar ba isa abin nan yanka yi gunduwa gunduwa da shi to babu ko shakka wannan abu ne a fili da kowa zai gane cewar lallai azaba ce matsananciya mummuna suka fuskanta amma batun kuma cewar ana barin ƴaƴayensu mata a raye su ba a kashe su ba ko? cito tunani zai fara ba wa mutum cewar a ah, to ai da sauƙi wani ai ba a ma kira shi azaba ba tunda an kashe namijin an ba ma ai an maka da sauƙi a hada a kashe namijin da macen shi ne azaba ta fito fili tunani zai iya baka wannan ko? ai ba ma a ce a kashe maka ƴaƴanka biyu ai ya fi ciwo akan a kashe maka ɗaya a ban maka ɗaya ko mai yiwuwa tunanin ɗan adam ko mai tunani ya ba shi to ai da aka ce ma an ban musu ƴaƴa mata an kashe maza kuma aka ce wannan ɗanɗana musu azaba ne ina azabar take a cikin an kyale masa yarsa mace ba a kashe ba an fahimta sai malamai suka ce amsa shi ne ƴaƴa matan da aka bari ba an bar su don su rayu irin rayuwar da ta kamaci 'ya'ya mata ba ne basu aka yi don a su a raye a ci gaba da cuskuna wa iyayen da barin rayuwarsu saboda da aka su a raye kai ba za a baka kamore ta tasirin da ya dace ba tun da mace ce tana buƙatar tausayawa domin tana da rauni ba kamar namiji ba ce tun da mace ce tana buƙatar kulawa ta musamman fiye da kulawar namiji tun tunda bata kai shi wato ainihin jajircewa da juriya ba sai zamanto ita ake ɗauka a sa aikin da namiji zai an wulaƙanta an wulaƙanta ta an azabtar da kai an azabtar da ita kashe to wannan shi ne fuskar azabtarwar da ake yi ta ɓangaren barin 'ya'yan nasu wato ainihin mata sannan kuma hakan ba zai hana in an buƙaci zina da su a yi zina da su ba to wannan ma wani ciwon wata azabtarwa ce saboda haka waɗannan abubuwan da suke yi gare su shine azabar da ke cikin wato barin 'ya'ya matan saboda haka salo ne kawai aka sauya na azaba wancan a kashe shi nan take wannan kuma a ban maka shi a raye a ci gaba da wato uzura maka da kuntata maka da gallaza maka da barin rayuwarsa to shine salon da aka bi musu saboda haka kowanne akwai wato ɗanɗana musu azaba a cikin wato al'amarinsa Allah ya ce wa fi zalikun bala'un min rabbikum azim hakika cikin wannan jarraba da Allah ya yi muku akwai wato anin jarraba wacce da cikin hakika cikin wannan abubuwa kai da Allah ya afkar a tattare da ku na bangaren abin da ya shafi kashe muku yayaye da kuma barin wasu a wulakanta su akwai wato anin jarraba mai girman gaske daga Allah subhanahu wata'ala wanda hakan ina buƙatar ku kuma ana gwada ku ne a ga za ku gode idan an yaye muku wannan kunci da kuke ciki an halaka mai kashe muku 'ya'ya maza an halaka mai wulakanta muku 'ya'ya mata bayan da kun fuskanci ba daɗin abin da kuka fuskanta to kuɗin nan so ake a gwada idan aka kawar muku da wannan kuncin kuka shiga cikin yalwa za ku ku gode ko ba za ku gode ba an fahimta ko saboda haka wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim saboda haka to ta yaya kuma yanzu za ku zo kuna cewa wai a sama muku wani abin bautar ba wanda ya tseratar da ku daga waɗancan hali da kuke ciki ba ta yaya kuma za ku rika tunanin cewar wanda aka aiko izo ijagoranci kubutar da ku shine ma zai muku jagaba a samu muku wani abin bauta ba wanda ya aiko shi ba an fahimta babu ko shakka akwai jarraba mai girma a tattare da ku a cikin wannan al'amari wannan abu da kuke nema abin wato mamaki ne a ce haka ta faru daga gare ku sai abin da wannan aya take koyarwa malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu ana so a tunatar da bawa yau da gobe da Allah subhanahu wata'ala yake gudanar da al'amuran bayi a ciki akwai abin da za ka mutum wa'azi ba sai ka jawo aya ta karantawa ba sai ka kawo hadisi ba koma ga abin da ya faru da shi a rayuwa ko ya faru da iyayensa da ya sani canzu kai irin yadda ake ciki da ba takalmi da takarda ake takalmin nan in ka shiga ruwa takalmin ka ya tashi daga aiki takarda ake na nadawa a daddaura a ɗaure kafa a yi tafiyayya wanda za shi daga nan zuwa rano ko wanda za daga nan zuwa dan batta magana ce ta ishiriya wa tafiya tun wuri tun rana ba ta zafi ba kuma ya nemi sa ya gyara ta takalmi ita fa a kafa ba mota ba hanyar mota to yanzu yadda aka samu motocin nan daga nan zuwa nan sai ka hau a daidaita cikin sauki a kai ka ajiye yanzu wannan bai sa a gode wa Allah ba idan ka kwatanta yadda da idan aka yi taushe a gidan mutum ba zai wanke hannu ba sai harkar tuwa yana sana abokansa kaji irin mayar da aka yi <laughs> yanzu wannan an wace shi ko kaga wannan ba aya bace ba hadisi ba amma aya ce kauniya abinda Allah yake wanzarwa a cikin bayi cito ai ya kamata mu kuwa mu gode wa Allah yanzu kaya zaka ce kana da kala kaza bayan kuma a da sai an kirge unguwa ake da mai wato kala biyu a cikin unguwa tsiraru ne canji aka ce an fito da fam za a canza sai an kara karaɗe unguwa an fita daga wata an shiga wata unguwar ba a je gurin attajirin da zai canza ba to ka kawo irin waɗannan abubuwan kaga sai ka samu mutum irisuna ya ce eh lallai ya kamata ya san me yake ya kamata ya daina daina baiwar da Allah ya masa kullum ana ce masa ai talauci ya ci karfin mutane ai kaza kaza ai kaza kaza sai ya kasa ganin ni'imar da Allah ya bai bai shi da ita to su ma nan shine abin da aka yi musu sai Allah yake cewa da su su fatuna tseratarwar da musu wa iz ku min ali fir'auna kai ku tsaya ma ba sai an ce muku ga wani abin bayani ba ku ba kuka fito daga matsalar fir'auna kwana kwanan nan abin fa ba a nisa ba mantawa kuka yi an fahimta to ana so a rika tunatar da mutum da irin waɗannan abubuwan da Allah yake wanzarwa a ban ƙasa su ma suna sa mutum ya suna shiga taitayinsa kamar mu ne yanzu a ce kwana kwana na fa aka daina harbe-harbe ko amma yanzu an koma ruwa kai ne mai karɓar hanci kai ne ake shirya da za a fi wannan da kai kai ne ake da'ina da mafi wannan ɗin kana tunanin wani garin zaka a gidan kuma an ga wanda yake wato dan uwanka da yake zuwa izo ya dan koma ya zo ana cewa wannan kuma daga ina ko kwana-kwana ba ake magana cewa da an gaje kalle da ce a ji a ɗan zungura a gani to sai ka ga mutum ya dawo hayyaci ce eh, gaskiya kamata bai kamata a ce yanzu yanzu har ya manta abin da ya faru ka koma wani abu na ba daidai ba to wani yana daga cikin abin da ake amfani da shi wajen an karar da bai sannan kuma bayan haka malamai suke cewa wannan aya na sanar da mu cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana jarraba bayi da abin da yake alkhairi kuma yana jarraba su da kishiyar alkhairi domin jarraba ce a kama ɗanka a yanka a bar yakka a wulaƙanci jarraba ce mai ciwo ta sharri mara daɗi amma kuma a tseratar da kai daga wanda yake ma wannan a halaka shi idan ka yi gane ma ya halaka kai kuma ga shi ka kubuta ai ni'ima ce abu ne mai daɗi to amma wancan da aka yi maka kai haƙuri jarraba ce da baka haƙuri ba nan ma matsala ce wannan kuma da aka yi maka godiya ya kamace ka da bin wanda ya maka wannan abin to nan ma kuma za a gwada ka za ka gode ko ba za ka gode to wannan aya tana sanar da mu cewa ubangiji subhanahu wataala na jarraba bayansa da kowane in kai haƙuri akan mara daɗi ya zama alkhairi gare ka in kai godiya akan na alkhairi ya zama alkhairi gare ka Allah ka datar da ba haka sai Allah ya ce وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين الله سبحانه وتعالى اكتوى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ma'anar wannan aya a takaice Allah ya ce wa wa'adna Musa mun yi wa manzan mu'annab musa alkawarin gani wa wa'adna musa talatina laila mun yi wa annab musa alkawarin ganawa da shi bayan cikar kwana talatin wa atmamna ha bi ashirin daga baya muka cike talatin ɗin da kwana goma mana muka ƙara goma akan talatin ɗin fatamma miqatu rabbih arba'ina laila sai zamanto lokacin da ubangijinsa ya aje masa a matsayin alkawarin ganawa da shi don azanta da shi a ilmantar da shi a bashi abin da zai zama shari'a ga al'ummarsa ya cika kwana arba'in cik sai bayan kwana arba'in allah subhanahu wata'ala zai baiwa annabi musa abin da zai bashi a ganawar da zai da shi da kuma zantawar da zai da shi wa qala musa li akhihi harun sai annabi musa lokacin da zai tafi zuwa wajen ganawa da mahaliccinsa Allah subhanahu wata'ala dan zantawa da shi da karɓo saƙo da gare shi da zai tafi sai ce da ɗan uwansa annabi harun ka zama wato ainihin mamayi gare ni ka zama wakili a cikin ta a san da bana ne yake cewa wa ƙala musa li akhihi haruna ne fi ƙaunu kamaye ni a cikin jama'a ta bayan bana na tafi ka zama kai ne ido a wannan al'umma wakili mai sa kulawa game da su wa asli amma fa ka sani ka yi gyara ka zama mai kyautatawa ka zama mai wato samu mafita akan duk abin da yake buƙatar kyautatawa da nagarta ka zama mai nagarta da inganta al'amuran waɗannan al'ummatawa a cikin dukkan wani al'amura nasu abin da yake maslaha a yi shi sannan sai ya goya masa da cewa wala tattabi sabilal mufsirin kada kuma ka bi hanyar mutanen da suke maɓannata a ban ƙasa a duk inda suke kakabe musu tare suke da kai a cikin waɗannan jama'a da na bari ka wato ainihin wakilce ne? a wasu ne kuka gani daban ba su ba kamar irin yadda ganin wasu na bautar wani allah aka yi sha'awa to ba ku babin hanyar maɓallata ko daga cikinku ko daga wajenku ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa bayan allah subhanahu wata'ala ya cika ni'imarsa ta kubutar da banu isra'il daga maƙiyinsu fir'auna ya cika ni'imarsa gare su ta gadar musu da inda za su zauna su rayu hankali kwance sai kuma ubangiji ya yi nufin ya cika musu wata ni'imar da ta fifici waɗanda suka gabata ita ce ni'imar saukar musu da littafin da zai ba zaman musu wato jagora ya zaman musu fitila wacce za su rika ganin gabansu wacce ke ɗauke da wato ainihin hukunce-hukunce na dokokin ubangiji da ƙudurce-ƙudurce yardattu da allah yake so a tabbata a kai hikima don allah ya ingije karkatar da ke cikin zukatan wasunsu zuwa ga barna da ɓata domin da aka kubutar da su daga halakar wadda fir'auna ya so ya musu da kuma uzura wadda yake musu da cutar wadda yake musu sun yi sha'awar su yi bautar wani Allah saboda min suna buƙatar wani abu da za a ɗora su a kai na gari na bauta sai suke laliban wani abu da za su bayan a lokacin ƙoƙari aiki a raba su da bautar wani Allah su yadda ba a bauta kowa sai Allah kafin kuma dokoki su biyo baya an fahimta irin yadda shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo farko abin da ya ƙoƙarin yi a yadda ba wanda ake bautawa sai Allah a daina bautar gumaka a bar wato waɗannan abubuwa da ake na zalunci da shan giya da caca da zinace-zinace da wasu ransu a dai babbar nan amma batun ga yadda za a yi sallah ga yadda za a yi azumi ga yadda za a yi zakka ga yadda za a yi hajji waɗannan wasu abubuwa da suka zo daga baya to shine shi ma Allah subhanahu wata'ala dan ya cika ni'imarsa ga banu Isra'il sai wato ainihin yewa annan Musa alƙawarin ganawa da shi don ba shi littafin da zai zama dokoki da za su bi suna cikinsa abubuwan da ubangiji ke bukata a yi masa na bauta suna cikinsa ku saka masa alkawari na cewar sai kwana arba'in ya cika sannan ubangiji su bani wata'ala zai zanta da annabi musa ya ba shi littafin attaura da ke dauke da bayanan dokokin abin da yake so a yi masa a ban kasa a matsayinsa na bayansa da kuma tsarin yadda suke so so su bauta masa da irin kudurce kudurcen da yake so su kasance a kai sannan bayan haka Allah subhanahu wataala sai ke gaya mana shi allon Musa da aka yi alkawarin ganawa da shi bai bar jama'ar jama'arsa haka nan kai ba sai da ya bar ɗan uwansa annabi Harun a matsayin wakilinsa ya kuma yi masa wasici da cewar izama ya inganta al'amarinsu ya kaucewa ra'ayoyi da wasu kudurce-kudurce na maɓannata da za su iya kawo matsala a bayan tafiyar annabi musa alaihi salam sai abinda wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana koyar da mu cewar iyakance lokacin alkawari abu ne sananne a musulunci tintin da ya kamata kuma dace ga wanda aka yi haka da shi ya kula da lokacin da aka yi da shi an yi alkawari da annabi musa na ganawa da shi a zanta da shi a ba shi dokokin da ake so al'umma su tafi akai aka yi masa lokaci aka kumala da wannan lokaci da kuma wato alkawari a yi alkawari da kai a ce lokaci kaza abu ne mai asali a addini ka kiyaye da yadda aka yi da kai lokaci kaza din nan abu ne abin nema a musulunci tuntuni tun ma kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma har annabi muhammad ya zo kuma aka dora mu akai idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma baktubu in aka samu wato gudanar bashi tsakanin ku zuwa wani lokaci da aka ambata sananne to ku rubuta a san da cewar an yi haka in lokacin yayi wanda ake bi bashi izo ya biya a dauko rubutu a rubuta cewar eh wani ya biya magana ta kare wa kaza ya kawo bai samu cikawa ba ya nema a ɗaga masa ko a ƙara man lokaci eh ba laifi an yi alƙawari iza zama ba zai cika ba ka zo ka nemi ƙari ko kuma shi wanda isa maka ɗaya ce to lokacin nan da muka yi da kai abu kaza zai bujiro na ƙara kwanaki kaza ba laifi ba ne shi ma da talatin aka goya da goma suka zama arba'in sannan malamai suka ce har wa yau wannan aya na sanar da mu halaccin sanya wani ya zama wakili madadinka halifa akan al'amura muhimmai idan baka ga annabi Musa ya bar annabi Harun a matsayin halifarsa mai kulawa da al'ummar sasu akan tsarin da ya zama daidai da kuma kaucewa abubuwan da aka san barna ne wanda dama shine abin da yake da baya nan bai bar su haka nan kowa yadda ya ga dama ba sai da ya wakilta musu wakili to haka kai ma da aka dora maka alhakin kulawa da 'ya'yanka matanka in wani dalili zai sa kai tafiyayya aikinka ya sa sai ka je kayi wata an kake dawowa ko kuma monzi en kake dawowa an gane ko sai karshen wata ko sai karshen sati to ka samar da wani wakili mai kula da al'amarin gidanka kakka basa haka sasa in ba haka ba za ka tafi kana haska wasu kana kone gidanka lokacin za ka dakowa gidanka sai ka tarar tarbiya ta su kurkuce al'amura sun lalace saboda mai sa ido baya ne a to ka zama da kwai wani wakili mai kula maka da maganar tafiyar su makaranta biyan kuɗin makarantarsu zuwa ai kaza zuwa ai kaza kada al'amuran su lalace su da wannan duk ana koyar da mu wannan ba wai kuma mu an yi haka a lokacin annabi Musa ba mu kuma ga abubuwan suna gaba mu ba mu ankara da haka sannan bayan haka malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu shar'ancin yin wasiya ga wanda zai zama maka halifa madadi mamayi bayanka to ai masa wasiya ta alkhairi to wani ko bana nan fa a kula da gidan ne amma fa ka kula da kaza ka kula da kaza duk abin da aka san cewa zai zama gyara a yi kada a ce dan bana duk abin da aka san barna ce kada a saurara kada a ce dan bana aka bar abubuwa sai su lalace to haka ake so kai kan ka tafi an karar da wanda zai wakilce ka madadinka akan wannan abu kai masa wasu shi na alkhairi sau da haka masu suke cewa wanda na duk wanda zai tafiya a matsayinsa na matafi ya bar wani wasici da zai sa wato waɗanda ita fiye bari su rika cewa Allah ya saka wanda alkhairi ka ga wasu inda ta dora mu ka ga abin da ta sa maka cimma sannan kuma bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewar a tsarin addinin Allah a koda yaushe umarni ake da nagarta da gyara kuma hani ake daga barna da wato ainihin shari? to da ka sai ce wala tattabi sabilan mufsidin kada ka bi hanyar mabarnata ya kuma ce da shi wa asli kai dai ka yi gyara ka zama wato nagari mai tabbatar da nagarta saboda haka wannan aya tana sanar da mu cewa abin da musulunci ke bukatar 'ya'yansu su kasance a kai wani shine karatun mu ne abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko daban harshe Allah iya fi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta